studio kalangu faji kara studio kalangu faji kara studio kalangu faji kara studio kalangu faji kara studio kalangu faji kara studio kalangu faji kara studio kalangu faji kara studio kalangu faji kara studio kalangu faji kara studio kalangu faji kara studio kalangu faji kara studio kalangu faji kara studio kalangu sai na rangu hanganyar hangan kai assalamu alaikum wa barkan da lokacin wa kan yarga kan dai zamci in faji kara ga tonan daran do hun kun faji kara mu ai balki sami du ai no ga tonan daran do studio kalangu mu aran girsi sigire hangan ya mai kwarora alternative radio baram telam weg cin dia ga tombi zo di tacha amfani radio baram telam zongo challenge fm radio bon aram telam weg cin di iddo do tombi zo di iddo yadin mono kwarta gi radio bon aran gudu ir sigire aram telam weg ga da bizo da iddo ir niger labo kul ramu labo iwan gandai dun kai ra aran gudu radio waran zikin da taci bon kan ir dai ga goi kan buga char kambra studio mo aran gin gudu iri zamani labari goi gina bin bon kan senigne internet aram te 3w studio kalangu.org yadin mono aranga sigirai wo hangan mu danga matkanci ne aina ci daran sai radiye kan yarda ga goyi kam ga char kam Hunkuna sigiro kan bo ir koy ga salan ngno ti me dori laladini kan ga boraidi kan batam ra igna sai tusgau Nong foi mo igna se kurmi zai doro dori mono kan aga bora mayo nina inonga kulu ngai no akwai gidi halam to bora se moy zai ga kan senigne faranski ga numa ifo no giti no ma doro dini matkin no borga te guduwa ifo no ga kanda matkin no a duk siyan wo gite da da ga diksa mayan no doro wo a gidi ifo no giti lahane kan a ga kande muna da mi zai iwana bafune fondaira dumo kwai ne za wata fokin no doro a kaga bangai ir Niger labora matkin no a ce wo gonun da ir Niger labora a goga zabno wala gonu kwai ginno matkin ni ga safar da da gonda safarai sannan wo kulu nga gano bayre ne kan ir burnye kan gwanin gai goyora igtu irse irwana faji kara woga kangina irin koi ga sanni wane batu irna muhammadu umaru burnyaran sai a manfunir sai kala satakan sai nigne hills action nomado satafono kango ngi bongorai ra kango ngi tangam da dori wane irna asuman bai mo yaran sai ngi moman funu kala sata kanga gwai da me dori lalai da wakan sai ni gine nomado harai ai balki sami du irno koi ga hankun sigiro to nan daran do irga ka irsalan fora nan kanci ne irgaran no sanno dr asuman ifo gutu nomado ro wakan yici assalamu alaikum nomado ro dai amantikala dori no kan ga meram ga koi ga mondu ma ga mondu mawo zanga miwara na sin tin wat kulu am ko am mondu mawo doru mono kan ga di da bayan zanka borku na di mi agdi zanka kan gun jirin kame ko bene doru no kan igadu kware kan ra talkatare kono zanga kware kan se ne pays pauvre très pauvre se kware di rain no iga du doro den de mizo kware no kan talkatara da jahil jahil tara iga bagu mu kware di rano iga du no ma doro ifo no ga kanda a kan ga kanda da zamal kason hay kulkite kon kon se kulkite mandu ga dori za kaga ne dori za filana ga no ga no mate amma da ifam ga bai kan no ma wo nan kulkan no ma go talkatare no go nan gora di kan talkatare mo zanga man talkatare borazi barasin da ifo talkatare nga ti ne ir borbi be talkatara kan ne talkatara de zi igi talkatara de zi dan kera donc noma non kan zi bi gono da borai kan ga hare go kan kan ne kan kin ga ne mal son boray din ne mhm. no noma gadi kan to ise chan fuga wala kan harato ise chan fuga mhm. to songo doro din ni matana ta sintin da bora se ifo en no chab kan doro din no go bora ga za sintina doro matana sintin da zamai go milkan eh wo kan jama kulima fam dan bunno motono doro sintinda zama e dir furare ke kan doro etap etap no doro ge voleda sintinai sintinai sintina alam sintinai ngariti bora meyo rahare dina sabe kurka din dina guna gunde bi bi bi ya. meyo aga fumbu fumbu ya manti zanga meyo fumbu on kan bora na a a fumbi lalono kan meter hinke hinza da ko tiasalam bora se nigma meyo hawo zanga de bankam zanga kan na kan bu danga mi wora fumbode ndim no ko fatta mi wora mato kak sintinda no to ifo no git sede kanga chabbora se kan do wodi no gwaga hala ko to ngwaro do wodo o kulde ja har kasara mamadu aran sata za wat fo kinna nun go goye sintinir ni shar labora assalamu alaikum <clears throat> donc uh, ir wannan sata sintin inga wani goye Niger labura za eh, annasara wani giro kan sigini 1996 donc uh, an sargir zambar fod zong yega do weg cindi iddu to zawata no asintin da inga goyuti ni Niger labora allah amma siyejo kan go hala luxembourg an sare labo inga yau imana dankala an nasara giru kan si gani 1994 ifano kan daran mu goye din sintin ne war inshallah to lalle hankan nan isintin ga eh, goyote za ir wani sta mun ka su gunu kan gu goyodin ti to an fo gunu kan irwani wani ginbora kan gonu din alman adi genta dindumu donc wudinu senu aka aha hala mutunu a da doro dingun bubu wanda iga ba ima kamba danga e, safaraiti yamu manti yasin da baniyan donc din senu di lalle lalle bore gonu kan gwanda din gumu lu ina sata dan nijar labura asintin ga sambu yanta genta komaidin ga te isi goyo to son zarin sintin manda man naran naran goyo sin to son dai Nijera uh, wani labura irgun da e, region hala inge bor iddu kan iguga kararan gogoi irguga goyi manda man irga goyi nyamai irga goyi tiliberi irga goyi doso irga goyi agades irga goyi e, maradi irga goyi tawa mhm. to non gai wura mun gano doro ga hansigila al'amurai ga to nan gora dai gani nan kan a ga eh, lala gumo gati maradi da tawa harai zama an fo ite guna kan keba o kan keba maradi da tawa no gwanda borai bayan ifo no din no gwanda jama to wadin mu eh, ha gwanda harbobo zama doro dai lalle hankanga katagumu zibinu da gyanga dunwari ga bafunan di ka di ko san bude mani talaktare ga borkul kan du gyanta di minti bora kulunu ga ka loktar kwara na bor bor foyan isi badu ga ka zama iga tegisi iga tegisi donc si nu isi hin gabai lalle tabbat tabbat maradi da tawadin nu gwanda borai kan gwanda durudin gumu amma hankan irga hin gani bor bubunu sika lokutor kwara a pliforte zon ima sambu ima ima safari bor foyan bu bor gere mu igi tugunu donc bor kaina fuwennu ga kala kutar kwallon kulkan nu ke sa region ido kulkan aiki ba afai kan aiman ki zama afai bumbu kan aiman ki zandar da difa sata fuwen gonu kan ga goyinu din kan manti irwana ir kulu da ga goyi kyarbandi torge kanu do doctor doctor zawat fokino doro wo bangai ir niger labura nbai di kan da doro sanno sorbo kul borag mil kan doro ta no kanka amma manti doro ta no kanka zam no kan za lokacin kan ansar lokacin kan signe antiquité za don don don don gano doro a kono a go undun ya kulura amma ngai wo ina zibi tangam in talkatare da harai tangam ihine doro din da reno diya akwai te kan son nan kulkan diya doro doro a gono kulun talkatare da zibin da on kasan sarai ne yoran ngai no go anan goron jahiltare jahiltare to matkin no itegdu dorode matkin itegdi dorode ne ir niger labora ah ni bay niger labora au fait doro mat zang mat kay kiyar se kan ah, matoka sintinda mera kuri da hawlala da yel doriam amma doro semen fodi kerga da bagum semen hinkam semen forker gama ko semen e karin daka haikuka a aginga harte nga giti mate semen fadra aw ambora mundu mangwa wolmo ambora jangandi ga lomoro di ko gun mo kanan zangubo woyye ko woyye ga kulu igi janga ya lomoro no zanga iwokin ne ko gidi irin ishar laboraron gwanda boriyan dimmu yan adi Irgun da boriyan dimmu yan kan adi karu yau kan gogon gai bongore da kan ne onje kan gogo kan har wa sate kan ne ngai bongore kan sino onje kan ba son meki no bonaron ko ikuldo ku kan do aron ko aran ga zan kan gar kan ga doro ningon sonde meki no dangi gine irin shar labo di sambo din ma bambar marikin gano dorogo to wani bai wodin ngano ga gabu zama eh, sa gabu kan doro manti bankan munduma wa hina no no a gano dorogo a a dab awgi dabo dago aji sintina sintina mato kan doro sintina wali hin kan ta dabo ran doro te a safar bo isbe hala bai doro te amma dabi sano dingano a ginga lamba nan daga wudira damon bora wi kula ngila mbanam borga yan ga mine bor yaw nanu a gabu kon sa k'i te yiri zambara hinkan da iya da hako kanga te zangar kanga tunu ina te no za gir zam e, zambari ka ka gir zambari hinkan da iya bore kem me ikoy ila kon so te wundi ka wundi niger labo kulura bore ken me idu ifamandi kan labora labo kulor asinda kwar wone wone kurano din ko ni nik doroga amon lo wodi mo kon so di mo i tenir kontuno de bore ken ga idirga lambay bayna nga bore ken do gunda doro sintina nga iman iman dugi hayo aginta fon gon kai go ko sa iman do iman dugi kabu hal ka so moy man kon constater kan ga yini kabu exactement hayo ami gini kyaran sa gir kulu bor marjano irga du kan gunda doro kan yini ga la sabo amma mine boro zanga to n'i da dai par exemple afrique ko o mes o kan o mes da kan zan ka zambar zangu zan bar waran ka kulu afrique ra gini yi itutoro to san zakan kan dirse indunya satbero kan ga gwaidu munazir mi zai ga hambano china ikonkon skan ite igi chapka ir niger labo ago kware kan radoru ruwa ne aga hansig bagumu yadin mono ane dunyara kon kon sen kan ite e jire yan ra ine kan aga chab kan aga tobora zambar zongundu wai ta cigi koi zongundu wa hakuyan kan gano doro wogo wani wana zan kai ifo no ga kan dodi ne zanka gaham gahamo sitini tangam doro bobo ga zama a gahamo mana a amankin gaban a sai no ndika ai na fusino salakande ngwar kan ga gaham kina kom ga hamu man kin bani an ga ga mo sin tangam dori zai kulu amma da sorbo bu kuli no zan kai kan iman chance kuma ni wala mo zan kai kan ina dori te ga tunu ga ina hemari zai dobu dobu wala mo ngwar jangai dori la la kase ne mal tiso inite bo ko ke din dimno doro ga dim doro wa agdiksa asidiksa to mai yannan a targadi kan na ka zan kai banda mo ko ina a ah, borkul na gari dangi gani hal jiri wani ka wani yancin bari kan oh, manti afat manti di doro di amu manti jiri sani ne kan amma irkan da jiri sani sor kullu wat kullu ne jiri kan me ko bene amma bankan me ragun da hinje buradi no doro gadi hal dai me si me wara hinje sino kullu doro doro su buradi zama hinje an gano gizi bai gayi zibi modi kan da me ra zibi mo fono ngware kan bore ga ngwa ngai no koti hinje ga ngai no koti zibi hmm. me ra zibi wono to ifono gitsande kan no doro dina gen kan de bore ba fune fanda dore bora kangadi to bora kadi ni bai son da yigo sa ai fa karara yigo famandi kam borzan gubon waye koya ga kulu igi janga ya lomaru Yan ga dorno kan targa borwi yirbo wo nongo man ka fori aman ma mane bora do aga de doro hango siga de boru da ku kuma jirbo yi sem abu yin kam an bora wi walmo an bora lebunandi bore kan a lebunandi bine zanga kan te sa kan manjanga ya lomaro n'o ci bore kan kwarara gidi kan dinni monduma ego sima anda miza monduma zama monduma kul doro nongo or bankan monduma kul doro nongo ba a nyeze wala a hayrai kan hay mu wibo bukulu isiba imene fununga ga son kimine ko harabore non kul kigo bi sikse be zaw giguno de zan kano alokol ko mo stan bori de lotti yino morade kurse zama ya gis kan bor fo dimno manti borno to irgi kanu do mamadu ninir se kan ran sa ta zani sargir zambar fo da zongiye gandu waya gicin da iddo na gogoi ifo no tiga sine kan naran kan de bore kan ga doru wane wo gose o to lalle ga sine kan iga kata inga gatti kan igi safar donc e makoy sambu za safari danga kini wonoyan kan sigani danga annasa sarki na ga tattaman medical hali ima nan kan iga goyi ise iga te ise e, goyu bore kan gaba goyu zama manti ikulunu kan te ma danga kan irin sintin gaki sintane sintane wani di duga safar inga yi isi nan haikulu di ni diya so babun bun si bai halite amma da bisa yadin alala gumu a to ihin za wala itakya don kuwa dingu ga ana mun da ma lemunan di yekifeki ba borani ga mayu dabu daga tarai ni ga dihinge donc wodiyan senu iga gwai ise iga iga tese operation ya kan kaladi ka iwani ga ga imakwai dan nan kan eh, lebote ga hansi amma matukul kan te za di di iga bai kan ibai ga te duro din kan si ne noma don ko wodin ga te ga ne ta na kan iga kati zama ya munu don ko wodin banda un eh, ja ga sambu borfoyan ira ga borai kan lebu gumu igwai isi borai kan sinda hina gumu iga guna ira din ima imi don danan digwayan kan ganan imaye ga ka bore Ira. zama borada te duro borai kulunu ga zuru asi barfu yan ba i wani babai wani in wani yeze wani kai ne wala bere igi yayyabe isi igi yayyabe isi ba nwa dai bai ba dai din sambu gulle zakan eh, bora sambu gahan hari a wani bere wala ana kai ne a sa sambu gahan hari zama haya ga aga humburandi don wudin nu ku en jaga na gadi wayu kan kukiya wala genta kuma hali goya a sai a ga hingati amma inga kwara don ka iga dundunin da goyo da tayan munu da an tukakan bukan ba wani goyi burfuwan gunu kan iga dallakwal don ka iga dallakwal igi ga ne hali makwai ti e, wani e, dai tulman burfu gunu kan ti duro din amma e, un jagu bana sai lakwal lokutare lakwal son harannu a gaban ga ban inga loktara kyauyen IWP da za da ban ONG ga ya ga san bugwai inga wani eh, tsaro sudu mhm. neman ga kasu ne gaba zama dirne son irin masu bai ga hayo lokacin ga kwai insha Allah to son Muhammadu aran gondu loktar kwariyan no dangdai dai ir Niger labo non gai din kulra kan aran saru sai go wala nya mai dainu safara o lalle ir gwanda laktor kwarayen kan irga zankai dingayi nyewu nya mai ir gwanda afo asikala bobiyal bobiyal na gu igana sai mai zondan fan donc euh, nan kan iga zan kai gayi zan kai din kan te duro din kan si gani noma dai tunai ga bai mu koino din man gane zadini ne ONG numa nan kan iga zan kai gayi iga kabinisi walim nima ne clinic noma kan gubobiyal ikulu ga folan kanu me iga murun kai na fu donc da clinic ko dono ni ko iga katanin nan kan iga zan kai gayi donc a wudun wa asinda hayu insha Allah sisir lambu gonu wal haifu kan bura o sisir lambu gonu kan iga hingaki donc iga hingaki 96 lambu wayga cindi iddo 90 lambu wayga 53 waygu cindi hinza 38 waran zikin da to waran jumu gonu 90 wayga 47 wayta cindi 67 waidukin da iye suwasannaf waidukin da yagga yagga to lalle an tuka insha Allah nudin nu iga zan kai gayi asin da haifu kan iga bana mhm. zan ko da kanu din ba a ga te gir funu asin da haikul kan a gabana kan na kanya mai mun na rangon da don kan na kanya mai wani wana dai inga nu ga hagwai da doso da tiliberi wudin banda irgon da afo tawa don ku irgon da afo agades irgon da afo mu maradi donc inge mo kul kan eh, danga maradi wana aga hagwai da genta kul mai kul kan go maradi aga da wana yadin tawa wana mu yadin donc wadin banda ir gwanda santar kwanni kan iga hagwai da zankai kan gwanda giri fuga kwai girgu kan ga iga teken sayan iga tangam da malnutrition mai ngwar sanda wal haray duru haray haray doro donc iga da. son akumbu iga ba imaye ti centre uh, pediatric donc nan kan iga ga kwanda zankai kansin da ba ni mi goyi isi insha Allah mhm. to sango muhammadu ngay min ha barkan gado rogo zanka kan rogo da haira no ka wal alberi gana go barabun bo atunu wal zanka ngan dinga haira karando mat kubaini yan fodum naranga tase kalam to bora safara ga kalboram almiya almiyalora o to lalle bora ka da zankanu son kan bisa giru iddu inga hinnono irga gayi zama irgonda kan nudin kanga hagwaida zankai ba dai agati handu handuyan nudin nu inga hinnan ga gayi amma borkan mantu yadin iga gayi inganda inga wani nyai zafu amma nya zafollon inga gayi zama nu kan isi e, bana nuru ipi eh, isi ba danga bore ma ba zama nan kulu kan ini borai ba sigiyan danga e, hayoyin zibi waran gabai gani an sare no gari promiscuity donc a gwanda watu kuli gadu zibi nodin donc wadin sino irsi bor buba ga yi genta komo amma irgi e, zadika irgi kubai tuka ai e hanna hanna irma irmi faman di matakan irin na fakara wute kan doro lalle a sidiksa a manhima ima borai ma minga wani genta komai ti fu bandaga ga eh, ima sisalai danga ima sisalai wudin wudin mante don ko kula iga bore sensibilize wannan yayi zai bon feri yi bon feri imani durunu kan sidikisa amma hankan ga kata inga ne azibinu da gyan ganwa ware kan ga ga mukina ya dinga amantunan kan barfu borai ga ka ima a furu ima sobai ga kwai donc vraiment irki bon ay fer gumo wodim wadim wodim bandamu irga ki se badi du fu kan gonda a doro dundumu ihimga kata nudin da mayar gino ir lambayan igirki maki ir semu an fo yar bumbuno ga kwai hala kau yara ta tirga zankai keki nan kan an tukasin da lakal tunai yan hmm. don wodin insha Allah ai ga ki to da bora duba ne ga ni gaksine gono kangaran gidan bora hala ga yanga almiya lura o da bora duba ne o kan aiki inga no gati iga guna borfo ya manti ikulu iga guna kan biriman gahin iga guna goyi kan igihin gati kan ba goynu dal bora lakwal no aga furu iga ga kisine ima da lakwal ima kinga ga ga ne wa kulu hala amakwai kyauyan mu ban hala agmatu ta kan aga du diplom kan ganan amma gwai ga keke inga bonse burfuwan igi nunuru ima kwai ima biri swat almaniya burfuwan mu iga kwai te de neran de kai na fuyan donc burfuwan gunu kan iga te tayan di te tayan gaban iga de ice machine yan iga feri se atelier ima gwaro hanka ima du ga gwaro ga gwai ga du hankan ganan ima inga ibon sambu e burfuwan gunu kan bumbu iga de isi windiya burfuwan gunu kan iga de isi mota yan amma wani kulu sa depan da eh, a wani gwayu kan ite borasi zamu barfuyan gunu kan igwai isi igi bora ha gwai kan dumu a gaban gamteno a amati iga ha mati kan nu a wani kwara wani kauyara matunu ifunu a gahin gati kan ganan amma du ngi kan buzibi mhm. vala don me wani kulu sa depan da bora zama di dini di gwe isi danga an nasara labo bo zama burfuwan gono kan dole kala an nasara labu no iga isi don donc bore din bayan dumino di kwai no din ika du an nasara fuwan kan ga ga sanai gumu to halar koidar fakara digina gidir teknisyen an bato farirse madalla ka irsalen fura da sonnuwar nare ku bi gida ke studio kalangu bon aran mu bai kan zarmci na faji kara ga sai na rango hangan nan kan cinir er gon ga salan dori lala kan ga bore mai di kan ga to han fen hal bora mon ma ak non jere ak koy gidi kan senig ne no ma faranski ga dr doro di targa bai kan go bora ga igin ga safar kan man tam to du bora se lebuga doro di ga bay ay profiter go ga radier kulum zama no go to hal kawai do di fahaman fahamandu bora kurse kam me doro zan di zan ko di zan kam me go haute mo konda doctor kwara hadde atto doctor kwara nde hine kul igu bon igu doro bonza asa hay kul kam boku ba ni dia suba mo zan kam be doro tin amma an gon kay jin ga kino din doro te bora ga bajir bi hinza wali taki hayaga balala wala sarbun ni gane dama dole da bora te saye ngana fattanda moduma dama daman tiyadi irko inga talfota to sango bore kanga akwai to ise can fuga ngai mu matani gi da halim dubani bore din da no sonda ai ai kala go famandi kan igi igi ga igi nanguno gono kan ikam zuguna ziguna ngewo kanga borokin da fa karim igunda kware kare kyaranse e zander mo gunda fukan signe sentinel di fomo gunda zanga region ku kararan koy gunda on je kango gorong bongorera kan na wundi ka kango hoge dum malat ko ne kan gunda dore reni ifo se no bar kan tin sar borog salam on je bo parce que on je no kango kan ngay ko karo kulum zamna ku kan ine da dor filan go ni ga dinu ko ni siban badala abisa nan kan dinu koy nigi safa da wolmo nigi de o mons kango doro hadda go boraga ngani ni boraga yi manti doro go wolmo safar kan ba ngwaro kan boraga ngwa kalim boratan ngai no go hoge dam to songo matano igu goyay da hali ko to borase goga n'o igu safara da kain kain halam to no o sintina dai zanga halaba da boradi doro alamar sintine kanti meogo a ago haute dine gunda biyam sintine won kirga ya bora kul nyawe kul yamar wo bora kul yamar im tenge de ti hari kume kume ima da dangara ko kyaminga me ku sinda sor iddu zarora hali konda docteur kwara din wadin te aga haya gayi na da doro sintinanu zanga kanti ne eh, tap sintina mm. wodin hinna gini ga doro gayi an ba do di faman da kan kokiya daga yau kokiya imakan am sintin ga ngwa ne kan ga hamkina zamna bai di ko guna kin kon konsanta if ni duwa doro di aga bano kauye kauye kauye ra kauye kan ga morgumo ifo sai hakul go isanga yau amma isa ngwanu diza ngwar na fante diza namuya ir niger namuya ngona kanga ne kan zanka kai na mahimma ga gunguru gungurun olmo zanka kai na mahimma ga e, kirobi ngo olmo zanka kai na mahimma ga hamisa ngo or haye kulu ngwar yanno kanga ga hamkina agoise ami si zanka na da zami ne da zanka ga ngwa ina ga teze wala ga taifu odi o yayi bisa to sango da ne in ciro haro wono dinte ihim konde bora loktor kwar to da karan do matinaran mogo bora ganinda da ka loktor kwar loktor kwar kan ga man na ikonda gina loktor kwar kan ga manu nga mo iguguna igi evalue ga di hala zama loktor kunu igi bora ne loktor kwar kunu no loktor e kul ga doro bai nan yin la sabu di hala doro man me kinnago da sun tina o lihin kan tanu dina wodin te ina safaran tumase se abanno hal ko girbin ka kullu agte bani da bi so din gano son dole kala ima samba amaka ino ki gini goita se kan nongo no kan ika konsi ansari ne santi specialisé no noma bo hinna no ngeo ngeo noma hinna ni go gaida daga ba me dore me dore yare kursi guna ngeo dore me dore la la kasi ne noma ngine ni go gaida digi samuno dia menna en fonction de état kan boraka da da bora hamu hayo im dori jere safar da hayo im hakul kanga nan boram dunga hamba no to matno goyo den giteda zama ne bai da doro go hayo gawo da ban to etap zanta no duo da bora ka dole igi batuno kalanda ga saida ka da saida fatta biyoye bora yo wadin no im na gini kan de operation wasanni operation ngi mal son zan matka o goyo da zan matka jin ga da operation din ibo bu gona kan neni gitin afomo gona kan ka dole kale an sare labu won kai gite nan gobun bu manti sorfalan ne tunu im goy bora sai mane aban a a borfallan igi hin ga dan ga gwa sai ha kan to hal sor hin kawai hin za haliku kan ga halle bora ko du zama koskori muno mondu mano ka irko nonte igo ce tigam man no ga dimat kan yan ga ko ko nan fo giza da wa biyar gumi giza nan foyan da funa mon biyar gumi moy ga yake ci kan ga nan ga hamu amma amma an kasa yi ne teksin da rajina sun su tisilar kan ga a ga ya sabai ga hayo kaga ga hamu mu zai ka ga da nan Hmm. ormo ga agizai da ikan gana ga haiwa musu nan goza bu to sogo wat ci ne in goyo te bora se lokaci mare no bora hem gu goro hala gudu ba ni bon deja ni goyo deja hali go te mbo ni iru ir mile mora deja bora ba ni da dai kan bora afatta wai dulora afatta lokaci kan a gini ga zanga alomaro ga son just operation wat kan biye yini mila ateban no torge kanido mahamadu songo aran satadini kauye raran gudo ni koy bore bo ngai feri hasar wai e kan no doro dina gin ga kandibo idir do ni ga koy kauye ra lalle ga bore bo ngai feri amma son ati giriyan kan irsiga kwai zama lakkal din kan gu Niger kwarara inga no go girgan gir er mafatta amma lalle ba son irga er fatta kai nufoyin hanfoyin irga er fatta irma kwai yirgenta kuma wani zinai kwara irga kwai diye wala irma kwai gi sambu ya makaga kwai irga profite da wodi irma yi ga fongondi yi wani babai si wala kwarai bore kulu irmi fongondi gani vrima im irsa tagunu e wala di du boradin dumu imakata wala irma ki se to hayonu ga kata duru hayonu ganin ima e, bonza da duru donc irgati amma son manti hala e, eh, gama bubunu irgati a sasi limite danga gentu komadu almiyalo almiyalu amma wani aran gudo ni goy da television ngai da radio kan gina aran bore bo ngai feri bo o to lalle irdo ni goy da television yan da radio yan irga ka irma fakare irga ka irma fakare wala mu igate spot yan nangai bugate sikin wasika yan kan gana gidan telera wala radio ra o irdo ni in insha Allah arang mil kan borai go aran se to lalle borai wo kai hima ga fam zama igate inate sorbubu igihim ga fam amma ni bai e, fa kare wo mutukul kanti a gwanda na fa zama ya wala wa azinu zama tukulu di gaba ima bore ma famu gunu kala dai digi fongandi wa tukulu don ka wudin mu ganan bremen bore ma famu bore ma yi ga gayi amma ni di dini kasuwar follon niki borasi dini te giri fo ni ga kaga ha a sinin kiki ni si matakan ni ina faman dinda amma diga te watu kulu ga fongandi ga fongandi ga fongandi wo dinga burai ga famu gumo insha Allah dubara duba na ranga dumno kalinga almiya lora to lalle dabara duba ni dirna tan afuwan gono kan irgi sambu daga wa irmu kwanda ya hali kauyera amma mantinan kulunu irga kwai zama matukan aiki wannan sai lakkaltuna gaba ga tuka irwani haiwara don ka wajen seno irsi ga duga fata gumu tosan docteur irgi kanudo doro wo ir niger labora yigin gine agogo zabuno wala agogo tontonno eh ga tun tun moga ayga ayga tontonno kan mamul bon fera do hari zama harno kan bon minister la santé na amaga an programme dan su kan agoro su kan go gay do din iko haya kan igo temu kan na kawon kan a kinira a ayi mutuntun kan iga kwar kulu kan signe lider do pinum bore kan ra di salam isanne gonda gabi isanne gonda gabi igi e, mar gi marugo departement kulura gi bo gi no bon fere doro bon kan ganan di koy ngay mo in fa kare kwara bore doro bon kan ganan kwara kulu in fa fukiti doro kan ka bore di mual ka son boran al fongon kan san sare ne rele communauté zanga boran no kan docteur en no amma manti lok iman docteur chote en fait igo docteur bore gano docteur ko bore gano isin isinda ban isinda just kwararani gi souban im sabe ga bore di ka so igi morgo lok ti ka lokati e gi formé gi ti se bon gi no bon fere doro bon kanga na ngai imi sabai fakara ngai wana luat igo fa ka raga no ngey hal ka so imon be gana kan ka di ka so ministere ko ngai strategique kanga na ima alfagai dazime ngay mo kwarka kawara e gi marugu ngay ye kon no bon fere doro bon kanga nan dabba di di zanka kanga yogo e misaga e mil kwar dori no a a wasu wasi e bora sa mul tor kwar kanga ma bonza so so e go mil e ka ni ne hama bon ne mate hayde hal doro gi e bandino wala go kan ja e min no réponse aga gabu il faut sa gabu non be watu bore si doro be plus lokto ko plus bore go doro be men di gona zanga bore kan watu doro ga lemunandi de son wato gini ne wato abagumu bisa ya yani ga iror la sabo ga e gini milka jin ko ende no goti me hal doro go wala odo si hakurno sino kanga ke baka agoye no la go zabno amma dai jin ko ngote zama ko arabora go fam da doro kuma monduma munante son agoye zabu plus lokaci ko plus agoye zabu mm-hmm. kan na ka giran gono kan sevira haga karu da kwara sandi bora kurga zam da san nugal lera kur kawai ramu a sandiya ne gange mu halka son irgi bi kan haye no boreg boreg bagum kan doro tin watrin boreg mil kan doro ganji doro no yadin ga amat kan imani ba so ba so mu mun kwa kawai bulale ngono kan di ko gini ngo ngo imun ngi kan ga san no bon mil kan ganji doro ase no minister haywera inima zimai kan do igi ko zam din mil ganji doro no medon ko do dono ko da zimai fang pa ifak doro zaboraka yibai kamanti ngai doro no doro bi fo fora ina tanga se anga am koloktor ko ara waso wase za communicator fotan to sango borai diniyan daran koy daran ni no bon fere ingay mo aran gi no kayno no wala igo goyde no ya cin ngay labi zai se kangana ni bon am fere dang ga gaksine gon kan ka gi ga gaksine gaksine sinu amma lokaci ka lokaci irga dirkon hay di irga wundi ga ko a fokurdo irin musu ban zanga yi ne departement ne rabor yawo ne ina boro woye kine ina zimu woye walmo rele woye forme irin musu bana fo irin ko kai bon gadi hal matano igo kon fakara zaman wa kulirgi no kaye han kan nan fakarate wal mo kan ku bandayo wal mo ban kan ni sama loktor ko ar kul nimi hantum dir ko mo koy ir ko bon gadi matano fakare gote da dimo marjani ki fakare da bor marjano isamba loktor ko ar ka imil kan doro waga kom loktor ko nan ga igi samba dimi samba dir ko no dir irgidi wore ki hayo arangon tukunci yan karangino irin manto tukun coga gina to mama dirge karen do no sandai kan naran sa ta gon gidi ko yo ki go tera to sandai dai kan irgo gadu lalle e, e gaba sintina wanda sandai wo gati kan yanta kuma da aka da bora da, da a wannan yaize nan gadi na burfo gayi a bande da tu handuhinka handuhinza bora ga sintin ga salan imatan imatan alors que a foyon gono kan ba dini tan danga bore kan in hima ga goyi ise ba dini tan diye fu handu fu handu hinka dini in mai ga ka goyo kul ka irte banda din kala irni sam zama boraka e asin da gahan baraka asin da kurgumu baraka tetar a gwanda inga wani doro ga kuro doro donc kursa wal haifono donc din safar A a mai fu girbi hinka eh, handu fu handu hinka a mai ga kayan mu goya se ya ga sintin kwani da ma a ga ka a asin da kurgumu wala mu gangadu nwar kan ga ga hamu kinanan a wani puwa din zabu ga hamu zabu ga zabu don kalidi ga sintin don sanda nu gani imitan imitan zama dabbura ka irga faman da ise lalle burfuyen gonu kan ga te girfu nudin igogoro irsi duhayu amma yan kai igir zaga kai irimitan irimitan a que iste haikulu nisi si bani badala nwari gonu nan kanga kan gonu nan kanga nyumai gonu nan kanga furu gonu da kai ga furun da kai bare kan ga furun da gumbu gonu don te da yan gonu kan iga guna ai kullu no nan kan ni ga nyoma gonu nan kan ni ga sayura gonu nan kullu ai kullu ya wala dai ni gofunu to lalle girbin boga famu da wudin zama burkan ga fugere da ka lokutar kwara a tuhan a te handuhin kawala handuhin za haya kala suru zama fuwo a fanda borfo yan nodin fuwo teatar borfo kulu sino kan ga hagwai dai irga wodiyan bai ifi irga bai mu kan hanfoyan danga wata kan iga farmanu lokaci lokaci kan iga farmanu ga ka me isi henga te haifu de suru to wodin si no bumbu isi bor bu bugayi danga bundi aiki wurin sai za su tana bora mo singi dirgi jont ko mo na ngaran singi hinne wala bor bor bor foya irgani e mo fandir si gent ko mo gadira mi isi fanda amman bor foya ga fanda e madira bor foya ga fanda gent ko ma e madira gira bada man te giri iddu to sandai ne sandai yin kanta inga ti kan borai kan ga kwai danga bora kan te doro kan kwai irnata akwai akwai fu Za da di doro fu a ga sambano ma. don di sambu peut bura go hala wanzarbe a te me doro kai na fu ulike a makwai lokutar kwara kan gonodin a a gani a doro nyamainu iga safar a gani bora mu mu ta ga nyamai direct ma mai irdu idi don ko wudin bu sande bu mutu alor ki boraga ka manti dorono e ke nodin bumbu igi ga safar amma hankan irga ba i makwai zadi di haifu kai na matakan sintin a makwai lokutur kwara kan su murin da nangu kan gamanu ya dinga lokutare no ga hin gabai da doro noma nu wala manti nu inga nu ga hinga bai inge nu ga hinga bai mu hala a to ima sambanya mai wala aman to ima sambanya mai wala donc sandai din wani wani da yawo di yanu amma sino haye kulu vraiment ima sambu wani eh, nu din irdo harai talukul masambu au i wanda safarai talukul masambu hali mato nan kan iga goyi a sai hali mato nan kan iga ga kasne talukul sino mhm. insha Allah doctor ge kando doro wadanga dai doro no kigine da du bora ce fuwa gi hingiye guduwa koyne da ye ngi wani binon gora wal mate nan bora di hankuna ina bora tam bora yenga bi ti hayo zenera doro ge gadi doro ge ka doro ba da sor zangu no bora yenga gurbi zenera sor zangu doro gi ni bora di nan sor zangu kam mewo si ga hanne bora si ngwar ngo kan ga ham kina ga ham ba gaham ham soje kan ga tangam do da dore isi ga gwambori doro ge ka kadda bora yakka ran ka ko kadda bora ka safara itagi fomo ni giye gite safara itagi fono sam muhammad ay gin ton ton ka gimi da sintina gin te kan kan waro do har nanwa da ko ngana yengen hayo je na gimi ngwa kan kan bo do hare ana ga no ka boko to san muhammadu haran kan gi bore safar dan gi bor fallon safarai da lala bora ga gin gi to mar gi kine to miliyon ya ci wala ma eh bor wodi mu isi hin ga sambu misali mm. amman eh a gaba manti miliyon fusan wala miliyon wanka mm. amma miliyon miliyon zambar yan miliyon nu sanni nu zama burfuyan gonu kan aiki wurin sai kan agato hali makwanda yi an nasara labai ga goyi ise epi goyo manti sor follon nu a ganin gati ima e goyi bor se sorgu sorwai kine to masambu ba dai avion nuro nu aleri turdite sorwai margino agati a plifot de zon ima bana bore kan gwai a senu nudi an ware gunu a otellu nan kan aga hayu zumbu gunu amma wani kulu da dai sintinanu danga ima ne pokiya sintin ga tenu manu mayo ga fumbu a ga tekuri ika tabara wudin a sambu nuru ba kai na fu zama di kwai te ba dai fufu no ite safaro kiri haro kiri haro kan ga dungu kai na fu ima mayo kukusinda kalad imanu a a muksi kai nufu da flagel hambara aban hankan mm-hmm. igin ga tonton nwari kan ga ga hamukina to ni di man ti wani wo man tahar funu kan ga sambu no rubu ke kenti ba dai borago kauye nu a ga hin ga ti a fili for reason ga sambu yamu amma da tu nan kan a lebu talidi te gwai wudimu a ga ca da gumu to sango aran kul sai mai gano irin lokaci to kan yi ka irse matkin naran di yango ga igite doro din tangam da doctor bisintin dine to doro tangamu matki te ego milkan deja eh, gwamnati na haye ana linye de ya linye tracé nda undunya eh, har biro kan sino oms undunya eh, satubero kan kango kango ga daga mbano kan sino oms ina strategie yankan sigiriyante si, sigiriyanka kanga sigiriyante kanga kabe moto kan igete sigira idi nga ti e dene ma dungure ndi monde nga timete mete hankanga nan ko arabore nan ku kan borago yo no galuno am faham da doro sintina hal dai i faham da doro bora kul faham da doro sintina kul doro irga bonza mm. to mamadi ni mon yango ga masine to hankan dai ay ga tonton lalle e ihimiga e, tangamu da da talaktarai da zibi wani wani di san sambu zibi mera zibi don bar kulu hima ga inga sala inga mayo amma mayo inga nugati e, eh, hankanga nan bor masalan bor manwa bor mati dai an tuka hayu don ba fune gangi bai raira don ihimiga sala gumu sala asala ihimiga nyuman yannu donc burosaji gonu kan watu kulima amanto waye mani a bora gwanda bani asi burosi a burkulu no himigan gamoyosi yi matakan aki bida du ga tosor idu wala hankan bisa yadin son iru hankan irga ki nanga o muwas bora yake ke hinza su su bai da tunu a alkirka a himga mayoyin midi danwa gaban a himga mayoyin kini danwa gaban a gaba ga kani a himgin ga mayoyin ga amakwai kani wadin banda e kai kullu ima hagwai da iken sai iken sai ma kubai kin gi di tona kai ga nware mu. in kin gi no kan ga Eh, ga hama kenan wari kan gwanda vitamin ya don ko insha Allah wajen da no irga hingi to ma da lar hangan kai ne wani war ka su giro mai bore kan irda na san ni wani won batu kan giti mai dori lala kan seni gine no ma non gu foyan ra igana se gau non gu fam moy gine kurmi zai doro wani ingno bonno ir koy ga salam bore kan ir burnye ir salam mu ir gwanda dr usman bai kan funir sai danga ir ne saruso kan gon ga tangam da mai dori lala wo kan seni gine noma do yo irna muhammadu umar mu burnye inga mo man funir se kala fo kan go bongore ra kan se nigne e hills action noma ay balki samidu dir technicien o isa lawali ne nergnaran se ma salamu fondu go suro karandangiranga. dangiranga